ya fi duba sai mu shi bismillahir rahmanir rahim faslun malin yace rabewa ya li kullin alkhiyaru, dukkanin ma'aurata biyu zaɓi ya tabbata gare su kan kankan suke wajen tabbatar da aure ko wajen raba shi bi jahlihi bi aibil akhari inda ɗayan ya jahilci aibun ɗayan bai sani ba halal aqdi har zuwa ranar ɗaurin aure to dukan suna da zabi a nan wurin mace ba an ba sai an ce an sake ta ba sake sakin miji a nan wurin miji zai iya sakin mata eh, saboda khiyari ya tabbata igiyan aure kan kankan ne wa turuuhu amma lokacin da aibu ya faru ba da hu bayan an ɗaura auren laha to ita da zaɓi duna hu banda shi mijin shi bai da zaɓi idan aka ɗaura aure lafiya sai mace ta faɗa wani aibi na wani ciwo to ba da khiyari ba da zaɓi in ya ga dama ya zauna da ita in ya ga ba zai iya ba sai ya sake ta in ko da khiyari ne ba sakinta zai yi ba zai ce ta koma ne a biya shi duke shi a wurwata yanzu ko sai dai ya sake ta ya je nemo kuɗi amma ita yin ita ne ta aure shi lafiya lau tangaran kwatsam sai ya samu wani aibu daga cikin aibobin da za mu faɗa nan gaba shi kenan in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta tafi abinta ba za a ce ta ba shi wani abu ba don ya aure saboda ai in mace ta ga dama ba za ta zauna da namiji ba za ta ba da wani abu ko to a nan gaban ba za ta ba da kami ba tafiya ta za ta yi ko su ce ba za ta ba shi ba menene ciwon wahuwal jununu shine hauka wannan namiji da mace sun yi tarayya wajibi ne a bincike akan hauka idan wani ya samu matsalan hauka ya taba zuwa asibitin mahaukata ko an sha mishi ruqiyya ko namiji ko na mace idan za a auren ta sai an gaya mu abokin auren in yace a ai babu komi kadara ce shikenan wal juzamu wal barasu nau'o'i ne na kuturta wannan kuturta ne mai daza gaba wannan kuma kuturta ce mai lalata fata sai mace ta aure namiji sai ta iske shi a shi jikin shi duk kuraje ne na kuturta ko kuma shi ya aure ta sai ya ga a shi jikinta duk kuraje ne na kuturta ga dai fuskan fuska ce kawai amma jikin nan duk jikin kuraje ne na kuturta to irin wannan sai an sanar duk wanda ya san yana da ciwo na kuturta ko mai cire gaba ko mai lalata fata to sai yayi bayani wannan mushtarak ne sai ci aibobin da suka shafi namiji wal jabbu waton jabbu shi aibu ne na datsewan azzakari ya zama ƙila namiji azzakarin shi ya datse to in azzakarin shi ya datse shi ma sai an yi bayani in ba haka nan ba to an ta samu khiyari a wannan aure haka ne ko? war khisa'u haka nan wanda aka yi mai dandaka bai da marina to shi ma mace tana da zaɓi a kan shi wal hasuru haka nan wanda bai da sha'awan ya mace hasuru shi ciwo ne <clears throat> wani lokaci kuma ba ciwo ba ne ɗabi'a ce hasuru shi ne ɗabi'a wanda bai sha'awa mace zai yi shekara biyu uku biyar ma bai kwanta da mace ba to shi ma mai irin wannan ɗabi'ar. wani lokaci malamai suna sa shi a aibu na ciwo wani lokaci suna sa shi a aibu na ɗabi'a man yanda ya zo a cikin a annabi ya aka yi aka ce mishi haka nan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wa hasuran bai da sha'awan kwanciya da mace shi kwata-kwata annabi ya da annabi isa duka sun rayu shekara 30 ne da dan wani ɗaya 30 ɗaya 32 shikenan suka rasu suka bar duniya ya aka kashe shi da ya ka nemi rin shi Allah ya tsayar da shi wal unnatu da mai karamin azzakari shine unna babban mutum ne ya kai shekarun balaga amma kuma a zakari shi na yara kanana waɗanda ba su balaga ba shi yake ce ma'unna shi ma wannan aibu ne wanda ya shafi mace ayin namiji wala itiradu da itiradi mutum ya zama rautako wato a zakarin shi ya zama babu babu nagarta to shi wannan galibi yakan faru ne daga baya galibi <clears throat> ciwo ne wanda yakan samu mutum daga baya ko kuma ko kuma wato takaran aure da harbin abin nan da harbin maza ya junansu sai mene sai walƙaranu haka ne ko ya koma ɓangaren mata kenan walƙaranu wato da ƙaho ana ce mishi ƙaho ƙarnu wato wani abu ne da yake fita a farjin mace sai ya toshe kafan farjin ta inda za a sadu da ita to macen da take da irin wannan to ita ma sai an sani in ba haka nan ba ya subutu da khiyara warratku da rufewan farji ratku awalam yaro anna samawati wal ardi kanata ratkan ratku rufewan farji shi farjin mace ba a sanya zan ya rufe ba kuma a sanya zan ya bude ana sanya zan ya matse ne kawai kada farjin mace zan a bude shi ya sanya mace tana da kaidoji ko tafiya a hanya ba su tafiya irin na maza inda mutum zai sarrafa kafafuwan shi da jikinsa to mace ba a yi da ta yi haka nan ba saboda ba su farjin ta yi saki kamar yadda shi wadan ya yi bayani a littafinsa wal'afalu da kumfan farji afal kumfan farji to shi ma wannan abin nan aibu ne wannan ma yakan yi illa ga zakarin namiji wal baharu da warin jiki ko warin farji asalin warin jikin mace za su daga farjinta ne wata farjinta yana da haka yana da ɗabi'a sai ka ganta tana sai ka ji mace tana wari tana wani karni wal ifda'u shi kuma wani ciwo ne wanda aka sani shi a yanzu da yoyon fitsari duka waɗannan aibobi guda biyar ya shafi mace ce fa in amkana to alimatan idan ta auri namiji tana sane da waɗannan aibobin da yake ɓanta da shi ko ko wanda suke tarayya aibobin nan takwas amkanatu shine ta saki jikinta har ya kwanta da ita a haka nan ko da kwanciyan babu daɗi a zakarin ba an riga an datse shi ko kuma mun saye ni bai da bai da marena abin nan ga dai yana da irin wannan aibu ko kuma hasur ne yayi jima'in da ita amma kuma zai yi shekara uku ko hudu bai kara kwanciya da ita ba ta saki jiki da shi a haka nan din awubtana biha aliman ko kuma tana da warin jikin ko kumfan farjin ko irin waɗannan abubuwan shi kuma ya kwanta da ita haka nan ya ci gaba da kwanciya da ita bayan ya sare ta na farko ya gane tana da aibu a lokacin ya kamata ya sanar sai ya ci gaba haka nan har lokacin da abin ya dame shi fala khiyara to a wannan lokacin babu zabi wal firaqu fihi bi talaqin to irin wannan gabobin da natan da nashin to talaq ne za a yi in ita ce daga baya abin ya dame ta ce a raba auren to sai ta bashi sadaki sai dai ya kulki ta bashi kudin zai wani auren in shi ne ya zama baya santa to kina sai dai ya sake ta tafi abinta wala mahara qablad dukhuli ba a cin babu sadaki kafin dukhuli kafin ya kwanta da ita babu sadaki fa fil i'tirazi laha murafa'atuhu amma wanda ya zama rautu ko ta aure shi wato nagartaccen namiji mai lafiya sai kuma ya zama ciwo ya same shi bai iya jima'i to laha murafa'atuhu ta samu dama ta kai shi ƙara kotu liyu ajila sanatan lil hurri domin a bashi shekara guda ga ya ya je ya nemo magani wa nisfa halil abdi in kuma bawa ne to a bashi rabin shekara ya je nemo magani wuyi kalla bai na huma in shekara ya ƙare bai nemo maganin ba to sai a raba auren amma in shekara bai ƙare ba to ba a raba auren fayu saddaku shi wannan rautakon idan suna zaune tsawon shekara yana ta neman magani sai ya zo kotu ana gazgata shi inid da alwata'a in yi da'awan cewa ya samu lafiya yanzu yana iya saduwa da matansa in kanat ban, amma in wannan matan ba zaura ci ya aura za a karba Walbikiru yanzu yanzuru hanni sa'u amma in budurwa ce ta sa ce mata su je su duba ta a gani wannan ta fara yanzu tana kwanciya da ɗa namiji domin farjin mace wanda ta saba kwanciya da ɗa namiji ko ku take kwanciya da namiji da wanda ba ta kwanciya da namiji ba iri ɗaya ba ne? fa'inin ƙaza in lokacin da aka ɗiwa maroto ko ya ƙare walam ya ɗa bai iya saduwa da mace ba faktaratul firaƙa ta zaɓi su rabu ujibira ala talakatin sai a matsa mushi sai ya sake ta ujibira wajibi ya sake ta Falon adat inda za ta dawo ilaihi gare shi la'ada khiyaruha to zaɓinta na nan inda za alkali zai raba auren su je su zauna a gida ta ji shiru har yanzu ba ta sami miji ba shi kuma ya ta mata nasiha yana cewa yana fa neman magani ko yanzu ya samu magani su je su sake kulla kansu a sake daura wani aure su zauna bayan alkali ya raba su bai san sun koma sun sake auren ba to la'ada ta yaro ha yaro zaɓin ta daina nan matukan yana da wannan ciwon idan suka dawo gaban alkali ya ce ke ba na raba ko ta ce ai mun riga mun ga abun ba zai yi mun koma mun ci gaba to kin sake dawowa ne matsalan na nan eh to alkali lalle raba auren bi khilafi gairihi wannan ke da muhimmanci shi fa wannan khiyari ya tabbata ne a ikirari a rauta ko kawai banda sa. in wani aibun can ne aka raba aure sai suka je suka koma suka ƙara ɗaura aure sai ga sun dawo gaban alkali to anan wurin ba ta da zabi lam ya urkhiyara ha zaɓinta bai zo ba bai tabbata ba malam ya kashe fitillan ne? ka kashe fitilla au Allah ya taimaka generator zai mutu ai wala radda bi gairi hadhihi al-uyub ba a dawo da mace in koko eh, ba a dawo da mace ko ba a warware a dawo da aure ba a war dawo da mace da gairi hadil uyubu in ba waɗannan abubuwan da aka faɗa ba illa an yi tsari da salamatan fil aqdi sai in ya shartanta ba ta da wani ciwo ba ta da wani ciwo don tattaunawa wajen ɗaura aure mun yi magana shi tattaunawa ake tattake waje ake yadda ya kamata ba fira ake ba in ya shartanta salama sai aka samu wani aibu to wannan yana kan sharaɗin shi wa idza garratil kitabiyyatu bi islamiha in namiji ya ru'an wa idza garratil kitabiyyatu bi islamiha idan kirista ta yaudari namiji da cewa ita musulma ce mutum ya ga mace cikin musulmi ya ɗauka ya ma musulma ce ashe kirista ce ya tambaye ta kewa musulma ce aiko ina son ki sai ani ma musulma ce nan ko kawayenta ne kawai musulmi ko ko a'a yar gidan ne gidan rabi sun musulunta rabi ba su musulunta ba ita tana bangaren kiristoci ne ba tana bangaren musulmi ba ne sai ta ruɗe shi da cewa ita ma musulma ce awul amatu bi hurriyati ha koko baiwa ce amma gidan da bayi da yaya ita sai ta zama tsaf kaman ba baiwa ba kaman yar gidan yace ina son ki ke ma yar gidan da nace ce yaya ni ma yar gida ce ashe baiwa ce sai da aka ɗaura aure sai wancan ta tabbata ashe a gidan ita kirista ce ba musulma ce ba ko kuwa a gidan ita wannan baiwa ce ba ya ce ba sabata laful khiyaru to anan wurin ya zabi ya tabbata gare shi anan wurin yana da zabi in ya ga dama ya zauna da ita in ya ga dama ya koma da ita a bashi dukiyarsa falawid da ahu inda ko wanda ya auren ya da awan ashe an kware shi wannan yan ashe baiwa ce wa an kara hussayidu sai ba ubangidanta yi musun wannan cewa eh a'a ba baiwa ce ba fal qawlu qawluhu to nan wurin zance da za a aiki da shi shine zancen ubangidan nata gida ne da mata da 'ya'ya da bayi sai ta da awon cewa ai ita ya ce sai ya aure ta sai daga baya aka rada mushi aka ce kai ai baiwa ce sai ya zo ya yi da cewa ya kai ƙara kotu an ha'ince shi maimakon a ba shi ɗaya an ba shi baiwa sai uban gidanta aka kira shi aka ce wannan baiwa ce ko ya ce a wannan gidan sai ce ya ce to fal kaulu hu, uban gidan za a yi amfani da maganin shi in kuma ya ce baiwa ce shi ke nan. za ta bata baiwa hmm? ya ne dama bai wanda ya da ya ce to ba bai kuma ta zama ya ta zama ya ta kubuce mushi kaga idan ya ce a ai ya ce shi kenan magana ya ƙari ƙila bai wacce da aka je kotu an biya kuɗi ya cinye kuɗin <laughs> an biya kuɗi ya cinye kuɗin to yanzu aka ce ya za ka hanyar da ka bani baiwa sai ce a ai ya ce to shi kenan ta fanshi kanta walau mu'ayyana muayyanatan inda mutum zai auri mace muayyana sanannen mace ce majhulati sifa amma ashe ya jahilci sifarta fa idza hiya amatun sai da ya aure sai ta tabbata ashe baiwa ce sabata khiyaruhu to zaɓin shi ya tabbata la kitabiyatun banda inda ya jahilci siffan ashe kirista ce gida ne sai ya zama akwai 'yan mata a cikin gidan ya santa wance ce ya san sunanta ila mahala ya san sana’an take yi ya ce wance yake so aka ce wance e ya santa amma mu ta sifa bai tantance siffan ba shin ya ce ko baiwa sai da aka ɗaura aure sai ya tabbata baiwa ce ubangidan ma ya tabbatar da baiwa ce ita to an wanke ka ce kana nema muka kai aka yi hidiman ita kake nema to duk da haka ko da ubangidan ya cinye kudi ya dawo da kudin nan saboda khiyari na nan ga mijin amma idan ya ganta tana kara kai na cikin yan mata ashe kirista ce gidan irin gidajen ne na maguzawa rabi su musulunta rabi su musulunta ba ya san da tana kara kai na ya san sunanta ya san komai activities nata gata nan yayi magana yace ina son wanci sai aka dau aka sa aka yanke mai sadaki sai bayan ya aure ta sai gane ab Shi ba musulma ce ba bangaren kirista ce ya aura ashe ita kirista ce to bai da hiyari, bai da zabi bai da zabi an gane wannan ko walau garraha bi kaunihi ala diniha la sabata khiyaruha inda shi ya rude ta ita kuma tana ganin shi shi ma gidan nasu mix ne wasu musulunta wasu musulunta ba ita kuma kirista ce ya san kirista ce yana son ta tace ai ta ba ta aure musulmi ba sai ce a to anima ma a gidan namu ni ma na daga cikin ba musulunta ba ai ni ma na kirista na ashe musulmi ne sai da aka daura aure kaga ai ya halatta musulmi aure kirista ko to amma ai bai ga shi musulmi bane to sabata khiyaru ha tana da zabi in ta ga dama ta zauna da shi in bata ga dama ta ba binta ta tafi ko shi ba ta bashi ba kudin bai kashe ba duk ta cinye in ga dan ta khiyari to kudi mutum ya cinye shi kuma ya ba zai auren ba wa yathbitu lil amati bi tahririha tahta abdin zabi ya tabbata ga baiwa inda aka yanta ta tana auren bawa bawa ne da baiwa suka yi aure bawa ya ga baiwa yana son ta aka ba shi dama ya aure ta kwatsam sai aka yanta ta to tana da khiyari in ta ga dama ta zauna da shi in ba ta ga dama ba ta lalata auren ta tafi abinta ba ta biya komi ba labi itikihi qablaha banda inda aka yanta shi kafin ita in an yanta shi kafin ita to wata da zabi sai in bawa ne ya auri baiwa ran nan sai aka yanta shi shigirgiri kuma sai aka yanta ta to ba ta da zaɓi? aw ma ma'an ko kuma ka yanta su gaba daya to nan wurin ma ba ta da zabi aw tamkiniha alimatan ko ta zauna da shi ta gane shi dama sun auren bayi ne ai shi bawa ne auro ta baiwa sai aka yanta ta sai ta ci gaba da zama da shi yana kwanciya da ita yana jima'i da ita kwatsam kuma ranar ta ce kai ni fa ya ce yanzu wani abu ya bata mata rai ni dama ana da zaɓi to bata ita ba tamkiniha alimatan wayar yalzimu bi ikhtiyariha talqatun ba'inatun a nan wurin ya lazimta bi ha in ta zaɓi rabuwa da shi to talqatun ba'inatun sai dai a yi saki ba zaɓi ba sakin kuma wanda la raja'a fiha babu dawowa cikin kenan mun yi sallah sai mu maimaita wannan karin karatun kasan kaman baya da shubuha irin na saman ma Allah ya ce muke mu sai mu sai mu mai tawalarar da bigere habi da uyubi wa alaikum salam bai kyauta ba Allah bai kyauta ba